Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai ƙarewa. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki a ƙasar Afghanistan, za mu Haiti, mu je Burkina Faso da jamhuriyar Nijar sannan mu shiga Najeriya. Saboda haka sai sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga ƙasar Afghanistan inda muka yi ta kawo muku labarai turum daban-daban. A makon nan mai karewa ne dai duk wata kafar labarai da ke faɗin duniyan nan za mu ce. Zai yi wuya baka ji labaran Afghanistan ba tun da mayakan ƙungiyar Taliban suka yi kukan kura suka karɓe mazaunin gwamnatin da ke birnin Kabul bayan da suka bi ɗaya bayan ɗaya manyan garuruwan ƙasar suka fatattaki jami'an gwamnati da sojoji. ba ƙaramin artabu suka yi ba kasancewar shekaru ashirin da koransu daga madafun iko bisa zargin ayyukan ta'addanci sai gashi sun koma daram bayan da dakarun amurka da na sauran manyan ƙasashen duniya suka bar ƙasar ya zuwa yanzu haka manyan ƙasashen duniya dai ciki har da amurka sun yi nisa wajen tattara nasu yi nasu suna barin ƙasar zuwa gida Sai dai kuma kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Ahmed Abba ya haɗa mana duk da cewa Taliban ɗin sun yi alkawarin ba za su musguna wa kowa ba ko su ɗauki fansa. Yanzu suna ta kai sama mai gida-gida don sansama abokan adawa da danginsu. tun bayan fatattakar sojojin gwamnati da karbe iko da babban birnin kabul a ranar lahadin da ta gabata shugabannin kungiyar taliban ɗin sun sha alwashin cikakken afuwa ga ɗaukacin 'yan ƙasar da suke ganin sun saba musu tare da tafiyar da ƙasar ta wani tsari da ya bambanta da taliban ɗin da ta mulki ƙasar tsakanin shekarun 1996 zuwa 2001 to sai dai kamar murna ne ke neman komawa ciki ga waɗanda suka ji wannan hudubar kuma suka saki jiki a daidai lokacin da dubban mutane har yanzu ke ci gaba da ƙoƙarin ƙoƙarin tserewa daga birnin kabul wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da ƙarin fargaba da tashin hankali rahoton na sirri da kamfanin dillancin labarai na AP ya leƙa na nuna cewa mayakan na taliban na bi gida-gida suna lalben mutanen da suka yi aiki da sojojin amurka da na nato rahoton wanda kuma cibiyar bincike ta kasar norway ta rubuta ya ce mayakan na kuma tantance mutanen da ke wucewa filin jirgin saman kabul kafar yada labarai ta jamus deutsche welle ita ma ta tabbatar da cewa mayakan taliban sun harbe dan uwan ɗaya daga cikin 'yan jaridar ta yayin da suke neman sarwa a jallo a gaida Ahmed Abba yanzu sai kasar Haiti inda aka sami mummunar girgizan ƙasa da ya zuwa juma'an nan ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla biyu, wanda aka sani kenan a hukumance yayin da mutane sama da 12,000 suka jikkata kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da rukayya abba kabara ta hada mana duniya dai na ta kai agaji wannan ƙasa. Tuni dai aka kafa dokar ta ɓaci ta tsawon wata guda yayin da Amurka ta sanar da tura ƙwararrun ma'aikatan agaji guda dubu sittin da biyar don gudanar da ayyukan ceto sai kuma jami'an kiwon lafiyar ƙasar Cuba da ke taimakawa waɗanda suka samu raunuka. Yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai a birnin Lekaye ɗaya daga cikin yankunan da wannan iftila'i ya shafa a kudancin ƙasar ta Haiti inda mutane suka share tsawon kwanaki biyu suna samun mafaka akan tituna yayin da a wasu unguwanni ake amfani da manyan motoci don ɗaga baraguzan gine-gine a wasu guraren kuwa mutane na amfani da hannayensu ne don ɗaga baraguzan gine-ginen da suka rubuta kan jama'a ita dai wannan girgizar ƙasa da aka yi ranar asabar da ta gabata ƙarfinta ya kai maki bakwai da ɗigo biyu musamman a yankin nalikaye mai tazarar kilomita ɗari da sittin a yammacin port-au-prince fadar gwamnatin ƙasar birnin da shi ma ya fuskanci irin wannan mummunar girgizar ƙasar a shekara ta 2010 sai mu ce allah ya sawaka A ƙasar Faransa a yanzu haka dai mahaukaciyar gobarar daji da ke taɓarna a yankin shakatawa da ke Rivera. Bisa duka alamu dai babu sauƙi saboda iska mai ƙarfi da ke ta tashi a yankin. Kwanaki shida kenan dai wannan gobara ke taɓarna a wannan yanki inda masu aikin kwana-kwana aƙalla dubu da ɗari ɗaya ke ta haƙilan kashe wannan gobarar daji wadda ta riga ta kashe mutane aƙalla biyu. A ɗan tsakanin nan dai an sami irin wannan gobarar daji a ƙasashe da suka haɗa da Girka, Turkiya, Italiya da Algeria. Yanzu sai mu tafi ƙasar Burkina Faso, inda 'yan bindiga daɗi ke yadda suke so a wasu yankunan ƙasar inda da rana tsaka suke ta kai har-hare ƙauyuka don kashe mutane kawai. ko da a laraban da ta gabata sai da 'yan bindigan suka kai wani kazamin hari na kwantan ɓauna kenan suka kashe mutane 80 sojoji da fararen hula kamar yadda za a ji a wannan rahoto da abdulkarim ibrahim shikal ya haɗa mana matafiyan dai sun tashi ne daga garin dori cikin motoci akalla 80 yayin da jami'an tsaro ke musu rakiya wasu a gaba wasu kuwa a baya sai dai yayin da ya rage kilomita 20 su isa garin da ake kira da suna arbinda sai kawai 'yan bindigar suka buɗe wuta akan motocin da ke tsakiyar wannan ayari kafin daga bisani su ci gaba da yin barin wuta irin na mai kan uwa da wabi duk da cewa an samu ƙarin sojoji da suka kawo ɗauki to amma bayanai sun ce an share tsawon awanni uku ana ba ta kashi tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan ta'addar inda aka kashe fararen hula sittin 'yan sa kai biyar da kuma jandarmomi goma sha biyar salu ganabi mazaunin yankin arbinda kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rasa 'yan uwansu ne a wannan tristes. Gaskiya mutane na cikin yanayi na juyayin abin da ya faru, kuma suna cikin fargaba dangane da abin da zai iya biyo baya. Saboda kusan ana iya cewa a cikin kowane iyali akwai wanda ya rasa makusancinsa, akwai gida ɗaya da ya rasa mutane hudu wasu kuma mutane biyar. Saboda haka jama'a na cikin yanayi na tsoro, har ma ba wanda zai iya fita waje. A nasu bangare dai mahukuntan kasar ta Burkina Faso sun ce an kashe 'yan ta'adda akalla 58 a lokacin wannan gumurzu. yanzu sai kasar jamhuriyar Nijar, inda aka yi zaman makoki na kwanaki biyu sakamakon irin wannan ƙazamin hari na ta'addanci da aka kai masu, kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Rakiya Arimi ta haɗa mana. an kashe mutane 37 waɗanda a ciki yara goma sha hudu da mata hudu da kuma wasu matan hudu da suka ji rauni wannan shine sakamakon wutan gadi na harin da wasu mutane masu makamai a hannun kan babura suka kai wa ƙauyen darai dai litinin 16 ga watan ogis na shekarar 2021 al'amarin da wata ingantacciyar majiyar garin ta inganta mana mutanen nan da aka kashe dai suna cikin gonakansu ne da 'yan ta'addan suka fada musu sakamakon da har ila yau magabatan ƙasar kasar ba su wallafa shi ba a cewar jallo abubakar shugaban kungiyar makiyaya na arewacin tilaberi abun ya zamanto kamar siyasa ni abun da ina cewa bisa masana ga ya kamata mutane su yi nazari su tambaya dan mene masololin ga basu ba department kin bani bangu duka da masala basu tun lokacin da an kai saru mu dare da ciwon bangu a takon nan kaga abun bai koma baya in kun ba kuma ni ina gani duk wannan harkan siyasa ne kauyen darai dai yana nisan kilomita arba'in da biyar da gundumar bani bangu cikin jihar talabiri wannan ba shi bane karo na farko da ake kai wa ƙauyen nan hari rakiya arimi nyamai rfi hausa yanzu sai Najeriya. Mu faro daga Sakkwata birnin Shehu, inda almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzaki suka yi barazanar ɗaukan mataki saboda zargin jami'an tsaro da kisan gilla kan mabiyansu. Malam Sidi Maniru shi ne jagoran kungiyar ta shi'a a Sokoto kuma ya yi zargin an kashe musu mutane uku da jikkata wasu akalla goma yayin da suke bukukuwan ashura. jirin gwano na limana da zimman nuna goyon bayanmu da kuma nuna jajenmu da damuwanmu ga abin da ya faru da jikan manzon Allah Imam Hussein salam a shekara ta 61 bayan hijira sai muka ji harbin ta gas barkonon tsohuwa sai kuma daga baya sai muka ji bullet mai rai ya biyo baya to dama akwai waɗanda sukan tsaya baya ya tuca sun ruhi ita muzahara din to sai zaman tuca suna harbin ya sama saboda a shi su 'yan sandan sun yi kokarin sai sun kutso kai sun shigo cikin taron su ko suka ce an tsaya wuri guda su kuma suka sa karhi tunda suna rike da makami sai zaman tuca suka ci gaba da an taya gas da kuma bullet su kuma suka dage ba a wucewa yanzu kenan muna da shahidi guda uku muna da masu rauni guda goma sha biyar kuma mummunan rauni wanda ko da yaushe ana tsoron kada wani daga cikin su ya to shi ma ya bi saura to mu muna da evidences waɗanda muna iya gabatar su gaban kowa kuma nan gaba insha Allah ta'ala in za mu sallaci su waɗannan jikin shahidai din za mu so 'yan jarida suna wurin don su shaida saboda haka ƙarshe abin da nake cewa muna kira ga mashaya jini waɗanda suka sha mana jini su san da cewa ba ya banza banzana ba sannan kuma ba za mu sa ido ya zama 'yan uwanmu ana ta kashe su sun tafi banza ba za mu dau mataki shari'a da hankali da duk abin da ya kamata na kwato hakkinmu. ta bakin malam sidi maniru jagoran shiya a sakkwato sai jihar katsina inda kwamishinan albarkatun ruwa na jihar alhaji musa adamu funtuwa glo ya yi bayanin halin da ake ciki game da samar da tsabtataccen ruwan sha a fadin jihar katsina bayan da shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar da madatsar ruwa ta zobe dam da ke garin dutsen ma ga abin da alhaji musa adamu funtuwa glo ya shaidawa manema labarai cikin har da wakilin mu ciro mu Abdullahi Tanko. An samu ci gaba na ƙarin ruwan da ke tahowa katsina da kuma kamar dutsen ba kaga yanzu dutsen ba suna samun ruwa kuma daga can yanzu ana samun ruwa har zuwa Ami Barak barikin soja shi kuma wannan tanki da ke nan na kankare na wajen Kazan Polytechnic ko da shi zaga akwai ruwa a cikin shi. A yarjejeniyar da aka da gwamnatin tarayya wanda inda ruwan ya taho daga nan ya shigo ne ita gwamnati ta dauki nauyin yadda zai shigo na cikin gari wanda shi ne kaga ga ayi wannan aikan da nan wannan ta na can wajen polytechnic da wannan kuma inda zai haɗu a jashi ya tafi filin kirafin da shi ma an yi sannan ita kanta wurin tura ruwan booster da ke raba shi din to kaga wurin jiha ta sake injin kuma gasa a kasa kuma connection ɗin an yi shi saboda haka yanzu ana samun ganga eh, ruwa wanda ke shigowa kamar biliyan talatin da biyar a kodayaushe a karanta a cikin kasar da ake rarrabawa kuma ita gwamnati ta tsare ba da chemical da inganta injinan da kula da su da sabis da ake musu da kuma ba da chemical da diesel din da ake turowa wanda ake amfani da su na'urori yanzu katsina babban kalubalen shine rarraba shi saboda daɗewa. da waɗannan faifai da kuma unguwanni da da babu yanzu aka ja wanda shine ake akai kuma rijejen da ke wurin tarayya ta biyu shine wanda za a yi aikin shi ta kafin soli da sauransu an ɗauki kwararru wanda za su ba da taswirar kuɗin ko nawa zai ci da za a aikin wanda su ake jira yanzu cikin ikon Allah da ya zala Yaushe ne kuka sa wani lokaci na kammala wannan aikin gaba ɗaya shi? To shi wannan aiki Allah cikin ikon shi an yi kashi 87 shine wannan ci gaban da aka samu. Sora yanzu rarraba shi a cikin ganin cikin garin Katsina kenan da kewaye sai kuma ayyukan da za a sauke ma ayyukan da ke kan hanya hanya shine yanzu wanda shi ma mun tanaje shi an yi kasafin shi wanda za mu yi takarda kan a bada aikin da izinin Allah. To yanzu a ƙarke kayi mana bayani ko ka faɗa mana ƙananan hukumomin da za su amfana idan an kama. Eh alhamdulillah shi wancan mai taswira kashi 1B na wani zai bi baya ga dutsen ma ta can wani zai bi kanki caranci ta haya zuwa rimitu cikin nan katsina ta wani bangare daban wanda kuma ya biyo ta hanyar nan dutsen maka za su su kurfi duka waɗannan garuruwan za su ci wani demokaradiyya na gaya wuce a cikin gare su kana manya mana kana hukumin da shi kamar ma na ɓata gara kaga arga in ka duba wancan tsohon men na ajiwa dama akwai five connection ne za a yi ta alhaji musa adamu funtuwa gulo. yanzu ba a kiɗa allah ra jihar katsina zuciya ta ta ikaɗanta kashi allah ra jihar katsina ya saula kaɗan ta buga. Allah da kabila. Neman auren aka je shi da ni, ɗaurin aure aka je shi da ni, a zo ka wa amarya wai ni a ce mani banda ni a kiɗa bari ku ɗauko amarya ni kau in bi ta baya ina ta zuga ina wa kan ta yan yara. Muna Najeriya domin kungiyar yaƙi da rashawa ce da tabbatar da ingancin shugabanci a Najeriya mai suna Global Watch Against Corruption and Bad Leadership Initiative. ta soki matakin sauye-sauye da hukumar matatar man fetur ta ƙasar wato nnpc ta yi inda take fargaban kada a yi wa tsarin janyo bututun iskar gas daga ajakuta zuwa kano kafar ungulu ga abin da sakataren kungiyar malam ibrahim musa shaida wakilinmu da ke abuja muhammad sani abubakar ba maganar ma yi wa arewa zagon ƙasa ba gaba ɗaya tattalin arzikin tun tunda ƙudurin gwamnatin tarayya ne maganar aikin gonan nan kuma babu yadda za a aikin noman nan da sarrafa ainihin abubuwan aikin gonan nan ba tare da makamashi ba dole kai maganar farfadowa da masana'antu kamar masaku saboda haka ni ina ganin sa a matsayin ma ainihin zagon kasa wa tattalin arzikin kasan gaba ɗaya kuma wannan tsare-tsare da suka fito da shi na canza mutane a ɗan wannan karamin lokacin kuma gab da za a gama aikin nan dubu da ashirin biyu gaskiya akwai matsala ya kamata a bincika kuna da wata hujja ne a hadda zai sa ku fargaba Eko ka tambaye shi zai ce yana da ikon canzawa saboda damarsa ce me yasa mutum uku kawai aka sallama kuma jajirtattu wanda suka sa aikin na a gaba sai sun gama shi kwatsam aka ce an canza an cire su an kawo su an sa kuma aikin ya zo yana tafiyar hawainiya. To amma me fargaban ku ganin cewa akwai manyan ayyuka kamar wannan ɗin da ake yi a arewacin Najeriya. Ga hanyar Abuja zuwa Kano ga hanyar kano maiduguri express ga hanyar gombe zuwa adama ga kuma ma layin jirgi da aka yi maganarsa daga fatakwal zai haɗu da maiduguri da wannan wanda aka ce za a haɗa daga abuja zuwa kano duka za a ga waɗannan ayyukan ana musu zagon ƙasa kuma mutane suna kallon abin na kamar ƙabilanci ba ƙabilanci ba ne mutanen nan da suke wannan abun maƙiya najeriya ne maƙiya ci gaban najeriya ne saboda haka ya kamata a yanda kundin tsarin mulki haɗa mu mai aiki tare maganar ciyar da ƙasan nan gaba mu muna ganin akwai lauje a cikin naɗi kuma za mu ci gaba da binciken mu. A duk sanda aka yi canji ana sa ran ci gaba ne. Wani zai tunanin anya duk da kungiya ne masu zaman kansu ba ɗaukar nauyin ku aka yi ba kuke wannan magana tunda ah, ya kamata ake kyawun fata ne. Ah, to kyakkyawan fata mun gani akan hanyoyi da yawa gaba ɗaya har yanzu ba a yi su ba tare aka ba da wannan hanyar kano ɗin da sauran wasu hanyoyi a kudu an gama na kudun ba a gama waɗannan ba saboda haka idan akwai wani wanda yake ganin wani ya ɗauki nauyin mu sai ya fito ya faɗa in ya rufa mana asiri ba mu yafe masa ba hatta buɗaɗɗiyar wasiƙa na rubuta majalisar dattijai da majalisar tarayya akan wata matsala da take faruwa a majalisar dokoki kuma an ɗauki mataki kuma an warware matsalar akan maganar ritaya aka ƙara shekaru muka ce ba mu yadda ba ya saba tsarin mulkin ƙasar nan kuma aka gyara a gaida malam ibrahim musa idan muka taɓo harkan tsaro kuwa mutane ne ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da matsalolin rashin tsaro da ake fuskanta musamman a arewacin najeriya Alhaji Muhammadu Dan Damma Yabo shugaban shukura ta Mile 12 Lagos wanda shine jagoran 'yan arewa na jam'iyyar APC a Lagos din na buƙatar ganin lallai gwamnati ta ɗauki matakin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro kafin zaɓukan da ke tafe a ƙasar. Ba shakka abin yana ba da mamaki da tsoro abin da ka faru a ƙasar nan tamu Najeriya kamar ba kamar arewacin Najeriya kullum za ka ji ana abu sai ya sauƙi ya tashi sai ya sauƙi ya tashi to gida kullum na faɗa haƙƙi ne na shugabanni namu na siyasa domin talakan nan dai shi ne ya je wa ƙuri'a kan da a ce an je koda shugaban ƙasa ne ya san dai ƙuri'a jama'a ta kai can kuma tuna da haƙƙin jama'a shugaban ƙasa ya ƙoƙari yana yi yana yi abu bane in dambu yawa baya jin mai iya ƙoƙari yana yi dambu yawa baya jin mai in ji hausawa amma dai a riƙa kula abin yana da muni abin yana da ban tsoro kuma gwamnonin mu ta tsaye suna yi gwargwado su ma amma ta tsaye su ma waɗanda kai su ma tuna da girman Allah wa duk ta aka gama aka gama da Allah wa dan don wannan duniyar to a tsaya a dubi girman Allah a dubi girman Allah za a wata hidu ba ce maka ta zo inda za ta yi ka tafi ta bakin Alhaji Muhammadu dan Damma Yabo A ƙarshe sai jihar Zamfara, inda ɗaya daga cikin tsoffin gwamnonin jihar Ahmed Sani Riman Bakura ke cewa bai san da wani abu karɓa-karɓa ba cikin kundin tsarin mulkin ƙasar, saboda haka lallai zai fito takara da ƙarfinsa a zaɓen shugaban ƙasar da ke tafi. Aka wannan furuci ne ɗaya daga cikin dattawan jihar Zamfaran tsohon kwamishinan shari'a Alhaji Muhammadu Sani Takuri ke cewa kuskure ne yanzu ya riman na bakura ya ce zai fito takarar shugabancin Najeriya ga hujjojinsa. Eh yana da yankin haka saboda ka san wannan bai cikin tsarin mulkin ƙasa sa'annan fati ko ta jam'iyya an bar mata dama ta ce ga ta kaso. amma ka san kuma rashin biyayya ga abin da jam'iyya ta yi ta ga shi kuma ka san wani abu ne daban ko to gaskiya kasan mu wanda muke fitowa daga maza bashi wato zamfara ta yamma yana da abubuwa da dama wa'anda muka ji ciwo waanda ya mana na farko dai duk mutuwar da aka yi da kashe kashen da aka yi ya gaya maka mutum guda ka ce billahi ya ce maka billahi la zila ilaha illahu na ce wuri kaza jaje ko ko na aika da mu kaza na shinkafa jaje ka gane ko wallahi tallahi billahi ka ina ni ba ban cika magana da rediyo ba da rubutu ni ka magana da shi amma wallahi tallahi ba abubakar gaba zare duk abin da ya taso na zamfara west na mutuwa na kashe-kashen gada an kai abin da an kai babu wanda ya taba zuwa ya ce da shi ya zo gaisuwa muhallin ma shari'a na rubuta na taba rubuta mai wasiƙa ce silence ɗinka is not golden me yasa yi shiru ana kashe-kashe tun lokacin Abdulaziz ya ce wai to me zai cewa ce kana da responsibility da ɗaya zaɓen ka mutane na yi sa'annan na biyu kana majalisa ana waɗanda abubuwa ba ka taɓa gota na ɗaya ka tashi ka yi motion ba ka ci ga abubuwan da ke faruwa ko matas emergency to wannan bai samu ba har ya zo ya gama sanata da babu da ta da hannu ya ce yana da yana moving motion a matter other importance bai yi ba wanda Allah kaddare ya yi lokacin da aka ta rigima da shi akan kashe-kashen abin da zafar shi ne sanata kabiru ka san duk da kake da mutum duniya a rayuwa ka faɗi gaskiya ka faɗi kuma inda yake da illa sannan mu kuma kudurin da muke da shi wanda ni nike rigima da shi magana ce na kwansuwa sai project wajen ɗari uku da goma sha hudu waɗanda ofis ɗin shi aka bayar da su har yanzu magane su ba. ta bakin alhaji muhammadu sani ta kori baradan gumi tsohon kwamishinan shari'a a jihar zamfara masu sauraron mu da aka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni garba aliyu na zaria ke mana fata alheri.